أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأتين دي وشي mun karanta abin da ya shafi itiyan yahud nabi sallallahu alaihi wasallam hina kadma madina cewa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Madina wurin gari ne na Yahudawa wanda suke da littafi to ba ha kawai ba za su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su shi saboda abubuwa biyu imam a cikin su wanda zai imani akwai wanda kuma suke don hasada akwai wanda kuma suke don su su kasa da shi to duk waɗannan an same shi to amma a cikin su akwai wanda ya zo ya tambaya kuma ya imani kuma ya yarda da manzo Allah sallallahu kuma shugaban su ne shine waye mala abla abla ya kai garaji abla waye ka fada ba kana neman littafi ba ce kan jalan nan ka fada za a baka littafi abu bin Sarur ko to da Allah ya hakuri ya kamata wato eh a saurara ba laifi to ba kai ake tambaya ba ba haka ake yi ba kan kalla waye ne abdullahi ibn salam shine yi me tambayoyi mai ma manzo Allah kafin musulunta sai eh akwai kasa yi ne don kuko bismillah makocin sa mala ashir wanda ya ce rani yalan ce rani to akarwa mai me mai me salami ya zai masa to shine me eh farko menene yar ajanna za su ci in sun farko abin da za su yi karata da shi to to wai yanzu in ba ku ma ba za ku je ku kasa tun ku gai ma ne ne hmm to farkon sai sun sha tashi eh alhashin farkon tashi kiyama to jawab me bayar suna kuma kai macin rani ne madubo bismillah zaka ya bari jawabi abin da ya tambaya abin da manzo Allah ya bari jawabi akai Mm. me ya ce ku ba haka ba ne yanzu duk karatun da aka yi to ni ya za a yi ce kun fahimci karatun eh? bismillah mala karatu ne satin da ya wuce muka yi wai talauci ne yasa ba nan zare ne ko ba littafi ne mani akwai wanda kuma suna gaisu kamar sun fahimta ko karatun ma ba damuwa da shi ba mabiya talibai suna ganin daman kafin ya riga ya sanci kuma zuwa tasbiki shi ka gan zero na malam na zuwa madubu a ya bai amsa guda uku na farko shi masa idan idan da idan aka samu sabuwar mutum idan abun irin jayi na ka fada kowai biya bi a nise na wani idan mani mace fara zuwa eh na zai kama da kuma jirsa eh kuma ni kuma ya fara zuwa eh zai kama da kuma zai kuma usra ne ba wai lallai ba dangi dangi uba ko dangi ba lallai ba ne to abu da kuma sai abin da faru shi akwai ne ziyarar kabir wani ƙari na hanta me daci ya fassara shi nan nan ma'ana a wata hanta a wata hanta wannan wanne daci ya zo nan to to daga gabas zuwa yamma wanda hadisi ya tabbata shi ne daga gabas zuwa kasar sham na ga abin da aka yi kenan to shi kenan kalmar yahud me manansa kalmat yahud me manansa me mana yahud wai me ke faruwa ne me ne menene yahud a kalmar yahud shine wasan masu tuba masu tuba e ka kusa dai haka ne amma na so a gane lafzin ne wani haka masu tuba? Hmm? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana bukatan karin bayana nan ma an gane wannan manzo Allah ya ce da mutane goma sun yi imani da ni da bi Yahudawa sun yi imani fiye da haka kuma sun yi imani ka zo ka faɗa wani shi dan shi ya cewa ka ga irin sa ko ɗan abin nan ƴan kafir katu yanzu suna dauka Buhari suna gyaran sa Allah wannan kasafin kalma mutum kirki Dr. Muhammad ya kawo mu wannan kasafin ba ma kazan san ya isa kawai duk ko sanda suke ta rushe addinin ba abin da ya dame su halaka samawa ce ce kalaka sama ce gamdi tan kandar di sassan gargi amma kana jin kalmomi tsayan da suke shi doko irin wannan hadisi a rushe a la'ance sa abin ma wuce na kasa gane wani irin suna yaya da kasa sun su yanzu gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane goma sun imanin a daga cikin yahudawa da dukkan sun imani to fiye da haka kuma sun yi imani me yake nufi haka wadda akwai abin da ka ce manya-manyan su da manya-manyan su suka yi wannan imani da yi duk kasashe su sallama wannan abu ma ma muna da shi a kauyuka yanzu ina fata an gane wannan to a cikin karatun mun yi abin da ya shafi riba karatun da muka yi satin da ya wuce yana da alaka da riba wai zai mu bayani

ne kuma ya ce tabbatar da abin da mm. da shi yake cewa lokacin suna da madina suna irin eh, haka ne ta yanzu muna abin nan tarihi yaushe aka fara tarihi lokacin wa aka yi da kafin zuwa tarihi ya ake yi tarihi musulunci kafin zuwa tarihi sahabai su yi wani wata yaushe wa ya fara shawaran wa aka gina wani suna shiru kuma ni na rasa yadda zan yi da kai na ba za zaba ba eh a lokacin da eh. ana gina da ko wani babban wani babba ya mutu haka ko wani abu dai wani abu da ya faru ya faru eh zaka iya kawo misalin sa misali kamar lokacin rushe ka'aba eh eh sannan kuma aka kafa dalili zama tarihi a wajen kurashawa shi su faɗa mai lokacin abraha to to eh ana na ana na haka haka zamanin sai na umar aka zo aka abun nan wanne ya ce kaza wanne ya ce haifar suna muke so eh ya suka ce kaza suwa ya suka ce kaulun wa aka firin gaya da shiran nan kaulun sai na ali to shi me ce? shine yace a yi tun da aka fara hijira tun da aka fara hijira a fara daga hijira to me yasa kuma ka komo da shi baya ai lalla kai ko kai bismillah me yasa ka koma da shi baya ba fara rabila awalin ba in an tambaye ka haka me zaka ce Ce da gashi rayin sayyidina ali aka dauka to shi da aka koma baya wata daya me dalili makocinsa me dalili bismillah eh, dan hizba muharram saboda idan aka gama aikin hajji zuwa daukan su larabawa ce cewar shekarar wannan tare ya ta tafi eh. wannan muharram kuma kamar shi ne sabon shekara shekara kar ka gaji ka ce su muharram na suna mai da shi sabon shekara eh. sa kuma da rabil awal wata daya ne shi suka ce mai moko mu fara da hijira a mai fara koma baya kaɗan wanda kowane jahili ya saba da shi wannan ijtihadin su ya dace kuma Salman Faris ya faɗa wata kalma kafin musulunta da ya zo ya samu ya faɗa wata kalma wa zai maimaita ma abin da ya faɗa zaban da ya sha kafin zo iman da Allah wannan kuma suke sa inda harka wannan masu wulan masu kudin kan kallawa da ku ke magana eh salman faris me yace salman faris ya faɗa wata kalma lokacin da ni'ima musulunci ya lasa shi she faɗa abubuwan da ya same shi da sarki ya yakin ya ce. ya ce ne ya faɗa hannun malaman yahudawa da nasara fiye da goma sha kaza mm. kafin ya samu shiga musulunci to amma kuma abin da yake cewa rab min rabbi ila rabbi daga ubangiji zuwa ubangiji kuma ya za ya haka eh ba Allah na saman ba haka ne to ya yi kyau wani garin da aka yi shi shi shi farisi salman farisi ramin hormuz to alhamdulillah an ketare kankara mu tafi a dan taba karatun haka don a ringa gano ko ina muka abin nan ina da shekara nawa ya bari duniya dari da nawa to amma mutumin na kai kake wani ya zame ka farko ne wai ta ka zaka ta shi yau ba to babu kitabul magazi ka gan ka duba shi ga gan buhari ko bismillahir rahmanir rahim an shiga wani kuma kundi ke na kitab daban aini sa nisa cikin buhari kenan magazi babi ne don an babi hijira an babi fadail sahaba din an wuce yanzu ana bayanin kitabul al-magazi magazi jam'i ne magza wal magza yusla an yakuna masdar gaza ya guzu gazwan maful mutlaqan gaza ilmadi gazau wa magza na fatan gane gaza ya buzu gazuwan gaza ya buzu gazuwan shine asalin to abin da yake akwai kitabun magazi zai bayani ne yakin da yakuwan da manzala kuma yake ce jami'i yake yake ko yakuwa yakuna ko yakuwa eh yakuna wannan da iya faɗa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yakin da ya ko yakuna da yayi razin kaulu shi da kansa mubashara ije fagen yaki su ɗaya har goma sha tara ya kuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaki yakin da yayi manzo Allah shi da kansa shine komandan yaki ɗaya har shi goma su goma sha a cikin shekara a cikin shekara bakwai kawai ko shekara takwas don shekaran da ya zo madina tun lokacin watanni biyu wata uku ka cire shekara tara da wani abu ne manzan ya fara wannan yaki a cikin kowane shekaran ka lura yaki su biyu ake yi kenan kuma tura sariya ma'ana tura kumandojin yaki su je su fara kai farmaki a wajen arna shi kuma talatin da shida ne wasu kuma sun ce arba'in da hudu ne aka yi arba'in su bakwai ko arba'in su hudu wanda ya tura kwamandoji soja baya ciki rayuwar manzala ba rayuwar rogo ba ne kawai aiki ya fita ya tabbatar da addinin na fata kun gane wannan sauraka shi rajin kauli manzala ya je kasan ya je yaki daban-daban da shi kansa yana ciki an yaki so nawa sha tara yaki-yakin da aka yi tura al'umma kuma su je na da komanda Muhammad ibn Isaac ya ce so talatin da eh, tamanin da talatin da takwas kuma ma masu tsarin sun ce a a arba'in da bakwai wannan shine raji arba'in da bakwai to ina fata gane to abin da Buhari zai fara farko zai fara first class yakin da manzan Allah ya taba a duniya da kansa ba wanda ya taba turawa wanda ya taba turawa farko ana sabani wani sun ce abu ubaida ne wani sun ce ja'far ne bin abdul muttalib wani su ba sun ce a a eh, eh, ja'far ne abu ja'far ibn abdul talib wani su ma sun ce a a shine wanda sa'ad bin abi waqas ya yi wanda an tura su ne su haɗu da wayansu shawa da suka fito daga kasan sham to nan wuri ne aka yi fara jefa juna da kibiya to wanda ya fara saki kibiya cikin musulunci shi ne sa'ad bin abi waqas to wannan wani sun ce sa'ad wani sun ce ja'far bin abi talib wani sun ce ubaidillah wani sun ce zubair bin awan rajin kawali dai wanda malaman sun fi da shi ne runduna mai sa'ad yana ciki ko da ba sa'adin shi ne komandan wannan lokacin ba amma saki kibiya cikin musulunci shi ne sa'ad ya fara yi to ga yakin da aka ci shine yace babu ta ushairati au usairati imma ba da sin sunan kawai ne ko a sa sa ushairati ko kuwa al usairati wuri ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Madina ya je ya yi yakin wani gari ne dan karamin gari tsakanin Makka da Madina na fata an gane to wannan wurin kusa da wani ana kira yambu akwai wani gari ake kira yambu wanda yanzu an mai da shi gari ne yambu kusa da wajen mikati na mutane mutane mutane yamma nan ne wanda ruwa ya cinye shi eh yambu wannan yambu yanzu ina nan kusa kusa da ruwa wajen da ruwa ya ci abin nan to wannan yambu kusa wani wuri ana kira ushairati in ka wuce madina yanzu kana towa kafin ka ga kilomita dari biyu sai ga ga an rubuta yammu yammu kuma yamma yake game da teku bahar mariya kuma nan wurin kusa akwai usairati ko usairati to wannan wurin fili ne farko kuma daga madina zuwa nan sai tafiya shi ne farko yaki ne manzala ya zo nan wurin eh, eh wannan eh shine kusa jumban nan da ake wa eh sai ke cewa qala ibn ishaq ka awwal ma gaza nabi sallallahu alaihi wasallam abwa ce wajen da manzo Allah ya fara yi ake ce abwa summa buwata thumma ushirata shi kuma nasa kenan shi abin da shi Muhammad bin saka ya faɗa yace farko abin da manzo Allah ya yi yayi yaki yakin da ya fara zuwa Allah daga zuwa madina bayan wata goma sha biyu ko wata wata ɗaya in wata goma sha biyar zama ne kenan shekara kenan to wannan watan kuma ya kasance a cikin watan safar ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin da ake kira abwa wanda ina cikin gari ne ma'arufa tsakanin makka da madina amma ya fi kusa da madina ina fata gane wannan an je wannan wurin wannan shi ne ake kira ko abuwa shi kuma wani kawai ne bayan manzo Allah ya wannan yaki shege wani yakin da ake kira shi kuma menene buwata duk suna yin kawai ne na ba ta gane buwata wani dutse ne wanda yake kusa da kabila da ake kabila juhaina juhaina kabila juhaina wurin suke in aka ce buwata wani wuri ne daga madina zuwa maka wani gari ne kaɗan Shiga shi da madina bai wuce burda guda uku ba shi ya fi kusa madina kuma su ake kira kabila juhaina yanzu suna nan wurin shi ne ake kira buwafa to yakin farko manzana na ce abuwa abuwa kusa da yambu ne ku gane wannan zancen fa kusa da yambu wannan shi ne yakin farko da manzana ya je da kansa farko na biyu kuma shine buwata buwata kuma wani dutse ne wani dan karma dutse ne wanda karkashin wannan dutsen wani kabila ana kira juhaina a nan wurin suke suma usairata to wannan shi shine kuma wanda aka fassara maku da ina fatan gane wannan to yanzu she abin nan rajin kauli tunda mun ce babu buhari farko yace ta ushairatu aw usairatu to shi kuma dauko mangar Muhammad bin Abdulhab ya ce ima abuwa na fatan gane wannan abuwa muka ce wuri ne kusa Madina ya fi kusa da Madina na fatan gane ya fi kusa da Madina karya ne wanda ake cewa kusa da Madina yake wani abin nan wani wani kware ne haka wanda ake kira wani kware ne wanda ruwa yake kwarara wurin annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ake kira abuwa buwasa kuma wani karaman dutse ne wanda karkashin dutse kewaye dutsen akwai kabilan da ake kira juhaina har suna na mutanen juhaina to an ce usheratu ko kuwa ce ba shi ko ba sa shi kuma kasa ne kusa da yambu wanda wuri ne wanda kamar wai cinye shi mai wajen da yake kusa yambu wannan kusa da yamma a game da madina to waɗannan wuraren shine malamai suke sabani waye farko to Muhammad ibn Ishaq shi abu ya ci abu ali to shi Muhammad ibn Ishaq sahibu sira ne mai magazi ne tabi'i ne babban tabi'i ne ina daga cikin wanda ya gani shi ne Anas shi ya gani Anas daga cikin sahabai ya ga Anas to Buhari bai taɓa ruwaito hadisin sa karara shi ne mutaba'a in ka ga ko Muhammad ibn Abu ba wai ya ruwaito shi mutaba yake karfafa shi shi sai kawo shi mu'allaka nan yake kare ibn ka kaga mu'allaka ne bai ci na ba to shi Muhammad ibn Abdullah abokin fada Imam Malik ne Buhari ya kawo hadisin Muhammad ibn isa a cikin farkon tarjama na abin nan eh, mutaba na hadisai ya amma ruwaito a cikin kitabu kira khalfal imam ya ruwaito a jisa amma cikin buhari mutaba ya kawo shi bai kawo abin da ya shafi hadisin gungurungun ba haka to shine ke cewa haddasani abdullahi ibn muhammad haddathani wahab na fatan gane shi uba an adi ishaq kuntu ila jambi zaid bin arkam ina tare da zaid bin arkam fakila lahu shaka ce da shi kam gaza nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min gazwatin yakoki nawa ne manzan Allah yayi kala tisa ta ashara manzan Allah yayi yaki ɗaya ɗaya har goma sha tara kila kam gazwata anta ma'ahu yaki nawa kai kuma ka kasance kana tare da shi kala sab'ata ashara goma sha bakwai nawa ya sai masa sahabi kenan da mu ne shi rabi ma zai gagara ciwon kai ciwon kafa sallan hamsa salawatu ma wani bai zai iya fara cewa kwana goma ke na bai taba rasa takbiratul ihram ba a cikin mu ce wani ya ce kwana goma ke na takbiratul ihram ina sai ake tashi ma wani ba abin da yake yi ba amma sha wuce masa raka biyu raka daya a kawai haka ya gin daman to kala tisa ta asha kila kam أنت anta قال kala saba ta فأيهم كانت أول ayyuhum زي ربا حكم جوان zai raba hukuncin wancan kala لا kafin usairatu محمد aka faɗa wanda Muhammad ibn Isaka shi ke cewa mene yake cewa shine karshe shi na ganci abuwa to awi ushera wannan kalma da ne imma asasin ko asa sunan kawai ne kusa da yambu fa zakartu li katada shi na dauko mangana ji na ga katada fa kala kalman naba usaratu ban usairatu ban sunansa ushaira ushe bisin baka littafi ne mala Allah ubangiji baka to kaga an gane wannan to wannan shine abin da yake akwai to yanzu wannan rajin kawali da muka je a wajen Zaid ibn Arkam shine farkon sahabi to farkon yaki manzo Allah da an tambaye ka me zaka ce shi ka ce usairatu sha ce ai Buhari ya kawo mu'allaka a can cewa Muhammad bin Asa a cewa nan mu'allaka ga mangan sahabi dar eh, eh, Zaid bin Arkam kuma ana mangana daga dar gidan dar Arkam kuma wanda can ne markaz na ilimi to saboda ka mangan ta kare mu ce ushiratu ko sairatu tsakanin wannan yakin daga zuwa manzo Allah da yi wannan yaki shi ka ce wata goma sha ɗaya ko goma sha biyu watan safar yi Allah na ana gane wannan ce manzala sallah daga hijira zuwa madina watan nawa ya fara shi ka ce daga watan goma sha daya ko farkon shekara ya shiga watan goma sha biyu watan safar manzala ya je wurin da kusa da yambo wanda ake kira menene ushiratu ko ushira yan wannan wurin kusa ne wanda kati na mutane yamma annan ne ya kai farmaki farko eh ana nufi guwar sa madina in ma sha ɗaya ko goma sha biyu ya fara shiga goma sha biyu to shine ke ma'ana ina zuwa madina bai huta ba abin da ya fara kenan shi da kansa ya fita amma kafi ina ciki bai cika shekara ba shi da ya fara tura sariya wanda rundunar sojoji ke tura ya yi wannan ba iya kama shi da kansa ya fita to wanda irin wannan fitan shi aka kirga ya zo sha tara farkon fitansa shine je wajen ushera kusan yanmu a cikin watan goma sha daya watan goma sha amma watan safar ya fara farkon yaki da ya fito da kun kiyaye sojiya kana nan shi ka gani watan maulidi eh, watan ramadan sha jefa wannan tambaya an jefa wata na sha baka riyal dubu dari ko kuwa mota hmm. ya sha wanda ya karatu yanzu a kuwa nan inda ba ta tattabe tambaya ne sati ne zuwa aka maka wannan tambaya kowa ya ne zai ci kama hadisin da aka faɗa can cewa farko yan ajannabi za su ci aw an tafi ji yaushe an gama babu zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam man yuktal bi badal manzo Allah ya ba da labari su za kashe su gazat badar ina daga cikin abin da ba kori gaibi mutlakan game da manzo Allah gaibin abin da Allah kai Qur'ani daji na gare shi da ajisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zauna tun safe yake ba da labar abin da za su faru a bayansa tun safe har sallah asuba har zuwa sallah isha a nan ne ake masa wani tamboyi lokacin sahabai mafi yawa iyayensu kuyangu ne lokaci kuyangu kuma mai gidan nata ina takinta kuma takan fita ta yi fasikanci to don haka shi a zargi ‘ya'yan wani a ce a jinjina zuwa uban wani a jinjina zuwa to abu yana ma ‘ya'yan ciwo to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan minbar yana ba su abin da zai faru shi wani tashi ce ya rasulullah wai babana sallallahu alaihi wasallam shi ce babanka wani ne kuma aka aka bari layin tambaya na dini kowa ina zuwa kuma lokacin don koya da mu waye babana ce babanka wani ne ba wancan ba ne ga dalili kaza ana cikin wannan shi sinna aliya eh, na umar ya bin na fuskar sa haɗe shine zai gurfane a gabansa gurfane ba durkuso daban gurfane daban kuma gurfane ba haram ba ne yayin ba da hankuri me gurfane na yin gaisa da ga wani alfa shi ne gurfane ba su ko fara me gurbanai to wannan gurfane ba da hankuri nasu ne zo sai na bakar yi sai na umar yayi babba in kana suka ba shi hankuri wannan hanya ke yi shi daban da gurfane gurfane daban da sukuno to e eh, dukso e eh, sukuno ma e dukso ne to waɗannan kuma shi she da ya gano ya ce mun iman da Allah da manzonsa mun iman da Allah da manzonsa mun iman da Allah da manzonsa mun tuba shi manzo Allah ya sauka da lokacin tambaya ta annuci ne shi kuma bai iya in kana fada shi ga mashi nan ne yace wallahi zan ba ku kowar irin labarin mutkar ina zaune a nan wannan shine gayan da nake son gaya muku ya ce wajen da nake duk labarin zai kuka tambayin wallahi labarin jawabi ku ji a jisun haka yake fara don cin hankali ya ce ma dama na wurin ba labarin da zan ba ku ba zan ba ku kowane irin tambaya ba alfahari ba a jisun na cikin buhari zan zo kansa to kaga Allah ne ya bude masa wannan wurin a nan wannan kafin tashi kafin ya tashi kuma duk addinin baki da ya gaibi ne wai kawo shi to abinda kuma aka sanar da shi ya sanar da mu ya zama gaibi kuma to aka yi Allah ya faɗa cikin Qur'ani ina zabi a daga cikin bayan sai sanar da shi abinda wani bai sani ba to amma sanin Allah da sani manzanni daban ne shi sanin Allah shi Allah yake sanar da sa manzanni abubuwan da manzan ya gani aljanna ya gani wuta ba wanda ba gani ba ya gani ya je sauti al'arshi to dukkan ya ba mu labari don wahayi to amma ba za a hada sanin Allah wanda Allah ya san shi ina cikin karkashi sai sa ko ya mutu ka hada shi da na manzo Allah wannan shine ba yadda ba manzo Allah shi ma kansa ya faɗa cewa irin ba wanda ya san gabi ba Allah ba da Qur'ani amma Allah ya ba annabawansa ilimi wanda wani bai sani ba wannan Qur'ani mai nasanta wannan kar ku kuskura ku hada abubuwa wannan shine haka yake annan wurin in ka bi qur'ani da hadisi zaka gani irin waɗannan Allah ya sanar da manzo Allah fa abubuwan bai taba sanar da kowa ba ya ga aljanna ya ga wuta ya ga abubuwa kuma manzo Allah ya ba da labara kansu kuma dama shine nubuwa shine abin da Allah zai nuna annabawansa to wani ba manzo Allah ba shine dalili zai fada wannan abu Allah ya mu dace manzo Allah ya ba da labarin wanda za a kashe shi gazatu uhud wannan shine wahayi baya faɗa man gashe wanda Allah ya ce da shi kai kuma da wahayi ne kowa yake a duniyar nan baka da wanda za a sanar da kai manzo Allah lalabe sanar da abun da ku duka kuna zaune ba ku sani ba Jibril alayhi salam ya zo ya zauna ya tambayi manzo Allah kowa yana zaune amma ba san Jibril ba ne wannan Allah kibanta shi da wannan abun ba wannan shine nubuwan tsantsansa ba yadda za ka da gangan jikinsa da basirarsa da turansa da ce da da bani adam hadisin ma da muka wuce na bana tambayar da Salam ya masa eh, yanzu na jimi ka gani irin waɗannan ka hada to amma kuna ji su ba'ifa yana cikin ah, fatu bari wanda aka same shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafi mutu duk abin da yake boye da asalin kamar na Allah manzo Allah sai shi duka to wannan ba ji shi bane don ka koro wannan zaka samu goslo a cikin ayan Qur'ani da hadisai sahihai domin lokacin da ike saura kwana ɗaya zai bar duniya ko rana sabar ne ko ranar lahadi ne baya jin daɗi shi ko zai bi sallar isha shi suma shi bari ya tambayi mata kuma tsakanin masallacin da dakin na na isha dakin na na isha fuskanta yamma take in ka je madina kana suka gane daki na na'i ta ga wani ya sa a baya waje da ake ajiye qur'anai da kuna ta fama ka alama labbai a can kuna ke wato rauba daidai da rauba ko wani taga da aka yi to tagan daidai da kabri yake shi ne kabrin bai wuce zira'i biyu ba to an toshe wannan kofar da na'isha to manzala cikin daki a kabrin sha nan to nan wurin manzala sallallahu alaihi yana cikin dakin na Aisha amma shi da ya tambaya shin mutane sun yi sallah an ce ba su yi ba shi an kura daga baya yunkuro ya ce ya kasa shi ya ce mutane sun yi sallah an ce ba yi ba na uku ya ce mur ababakar fa yi salli nas to irin waɗannan hadisin ka biyo shi shi ka hada ilimin mutlaka da Allah ba zai ba kuma abun wuya na Aisha mun wuce aka rasa sallah aka rasa uh, wala lokacin da aka tashi da kuma ga abun wuya an tafi neman gashi a kusa sa akwai abin da Allah yake sanar da annabawansa akwai abin da kuma shi Allah shi sai na fata mu gane wannan hmm. don ana maku shera ce ko yan izara ne ku ce manzo Allah kamar kowa ne abadan girman Allah wanda ya fada wannan ai kafiri ne ya za a ce manzo Allah kamar kowa to kai waye ya za a hada Allah bai hada abun sa da kowa ba hmm. yake cewa hadathana Ahmad ibn Usman hadathana Shuraih ibn Maslama hadathana Ibrahim ibn Yusuf an abihi an abi Ishaq قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود kuna ji abdullahi ibn mas'ud shine sahabi radiyallahu anhu haddatha an sa'ad bin mu'az annahu qala kaga abdullahi ibn mas'ud sahabi ya rawaito wajen wa an ya haddatha an sa'ad bin mu'az abdullahi ibn mas'ud ba sahabi bane ashe ruwaya aka ruwaita sahabi kan ruwaita hadisi wajen sahabi annahu kana sadiqan li umayya abdullahi bin mas'ud na cewa sa'ad bin mu'az manya manyan mutane madina ne su suka karbi manzo Allah sa'ad bin mu'az su ne kutittir madina shi yake gaya abdullahi bin mas'ud kana sadiqan li umayya ya kasance aboki ne umayya ibn khalaf babban makiya manzo Allah birnin makka wanda yake hadu da abu suke ma manzo Allah zaba shine al-umayya ibn khalaf wa kana umayya idza marra bi madina ya fito da kasan sham ya wuce zai wuce madina nazzala ala sa'd she sauka gidan sa'd bin mu'az don haka suna da suna da kikkiawan fahimta wa kana sa'd idza marra bi makka shi sa'd bin mu'az kuma in zai wuce makka nazara ala umayya shi kuma ya sauka wajen wa umayya amine ne falamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina in talaka sa'adun mu'tamiran farko farko da manzalan hijira zuwa madina gari ya dumamai a makka sun ji cewa manzala yana madina sallallahu alaihi wasallam shi sa'ad ya sa kayan umransa ya je makka lokacin kuma mutanen makka suna jiwaye suna nadama ba samu kashe manzo Allah ba kuma sun ji na madina fa nazala ala umayya shi sa'ad sune manyan madina wanda suke kare manzo Allah bayan kariyan Allah ya ji makka fa kara li umayya shi yake da umayya unzur li sa'ata halwatin watin an atufu bil bait yayin da ya sauka a can yana cikin haraminsa a waye gari she ce da abokinsa fita ka gai wajen ka ba kowa zan zan yi tawafi daman kana suka yi tawafi tun yanzu da dinda in yanzu abu ya zama tsakiyar rana ana gama sallah za shi jama su yawa da in kana suka samu komai a harami ba wanda zai dame ka shine daidai a zahar musamman lokacin da alhazai ba sa can da masu umra to ka tage mutane amma na gama sallah za shi ka koya ta shebar ka to wanda sikiyar ranan shi ce da umayya dan Allah lai kaka gani in ba kowa na son je tawafin koma lokaci ya san ya fita zai hadda wawaye sa'a wani kharwatin wanda zai kasance ba kowa la'anni domin ana atufa bil bait an atufa bil bait zai tawafi a bai daki Allah fa kharaja bihi qariban min nisf shi ya fito lokacin kusa da tsakiyar rana kowa ya yi bacci sa kai rura ma abu jahal suna fito kuma ba suka samu dace da abu jahal eh wanda shine umar khaba'is ana fita gashi fakara shi yace ya abu sufan alkunya umayya ne shi abu jahal ce ya abu sufan man haza ma'a wai ke ta tare da kai ne fakala haza sa'ad ce wannan sa'ad ne ibn mu'az daga cikin manya-manyan madina fakala lahu abu jahal shi abu jahal ya ce allah araka ta tufi bai ta amina eh eh eh allah araka ta tufi bi makkata amina وقد أويتم صبتم ko ba haka كما ne. ko ba haka ban naku ala araka tatufa bi makata aminan wa kad awaitum subbatan wa za'amtum annakum tansurunahu wa tu'inunahu shin kana gani zaka iya tawafi a birnin makka da aminci hakika kun tattara jama'a wanda sun yi ridda sun bar addinin iyaye kuma kuna riyawa cewa hakika za ku taimake su ku kafafa su Allah araka shin ba zan nuna ma ba cewa ba za ka yi tawafiya a gidan makka baitin Allah makka aminan amince ba za ka sayan nuna ma ba za ka iya yin wannan ba me laifin ku kun ta kun tattara mutanen wanda ake kira subbatu wanda sun yi ridda subba shine asabba mun an bar ajini iyaye kun bar ajini iyaye da kakanni shaki kar sabba jam'i ne wa za'amtu kuma ku mutanen Madina kuna riyawa annakum tansuruna riyawa kuke don ranar ɗaya zan kai maku farmaki kuna riyawa za ku taimake shi wato inu na ku karfafa shi amma wallahi a matsayin gaya ma laula annaka ma abi sufwan ba kana tare da umayya ba ma rajati ila ahlika saliman baka koma lafiya ba za ka ji jiki laifinka shine kun kun karbi manzo Allah da danginmu wanda sun yi ridda sun bar addini iyaye da kakanni ba abin da yake harka da dan adam zuwa wuta shi gado iyaye da kakanni ba shirin da kuma ba iya bari sakamakon iyaye da kakanni wannan kadai ne shi san zaka yi abu karin da kallon sha na Allah abin da kake yayanka suna gani shi kuma abin da za su yi kenan duk ajin da ka ko kawai ne yanzu maguzawan gado ne ka je ka gaya mutum me yake yi ka ga yan an je iyalan mu sun je sun samu wani katon da ana sai musulunta Ke ce wai shan kawo ruwan sarki daga gabas ka kasa gane wani ruwan sarki ne duk wai wani ruwa yana gabas shan kawo masa eh duk irin shirme mu haka za gaji shi ka kasa gane komai suke so mutum da ya tara mata ishirin talatin maguzanci da cin mushe to maguzanci haka ne kuma addini yanzu to wanda duk tarkace addini ne ka fara da iyaye haka za a yi to shi sa mutum zai abu ringa tafasa alo ahlan zikri in kuntum la ta'lamun shi ne mai ahla yake fuskar tambaye malamai wanda su nuna maka san ta addini wallahi duk abin da kake yi ka ganda addini Annabi Ibrahim ne amma an kwaba shi da shirka har sun ga manzo Allah ya da Qur'ani da aya shekara goma sha uku yana karanta masa sun ce sam ya bar iyaye addini iyaye bar wanda ya iman ma kashe shi ake yi an kashe uwan abin nan amma don akan wani kalman shahada kuma ba wanda manzo Allah ya ce fama da shi kamar iyaye da kakanni saura kwana talatin ko arba'in zai bar duniya shine hajjin da aka fi da ya a rushe abin da aka saba da shi na jahiliya shine a yi umra a cikin watan hajji watanni hajji da haram ne in aka ce shawwal da zulhijja to wallahi baka yi ta kai umra ciki ba in kai umra ciki kamar kai fir'auna ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son rushe wannan abu kuma shi ya nuna masa Allah shi ya nuna masa wahayi shi ya nuna masa addini shi ya so da su shi ya mai su mutane sun ce don me mu za mu soki mu yi umra cikin wannan watanni ba su yadda ba sun ce ba za a yadda ba manzala kana ganin shi mu madda wannan ajin da muka yi mu madda shi umra kuma ka ce mu yi umra mu cire kayan kuma mu sadu da iyalin muna birnin maka wa watan hajji kuma zan fita mina zakar mu yana dugu da mani hmm. ai wannan tabewa ya isa to ko me yasa kai manzo Allah baka ciro shi ba duk irin tambayar za su yi su saboda abin aka saba da iyaye ke na biyu kuma manzo Allah lokacin da na Aisha take su ta shiga kaba, kofar da aka yi na Kaaba ginin Kaaba nan ba haka Nabi Ibrahim yayi ba akwai wani gini da aka shi manzo Allah yake ce da na Aisha da ban na su rufi cinan mutane ka shi na madda shi to amma abin da aka gada da manzo Allah yana madda ginin, shi ce dama abin da yazo yi kenan ya rushe abin da iyaye suka saba saboda iyaye da kakanni ka ga sarka uku da sarka bakwai da kwana arba'in nan ka je kawai maka yi saba shan kashe ka a kan sarka uku shan kashe ka kuma ba ina ka same su irin su da kaikul ahbar ne cewa mutum ya mutu rana uku rayansa zai zo kofan gida ya ce kai kun manta da ni yi meye duk ya zama yi ma guzawa mu wasu na sarka uku da sarka bakwai so a giya suke sha ranar uku akwai iya turun da za sha wannan uku a tsakan gida ko na bakwai to firin gida za sha turu bakwai to daga ba wannan kuma sake haduwa to irin waɗannan yan tibu suka kwaso mana to kagan nan wurin shi abu jihar abin da yake cewa kenan an bari addini iyaye da yawa ya ce wallahi amma wallahi la in mana'atani yace laula annaka ma laula annaka ma abi sufwan ma ila ahlika saliman da ba kana tare da umayya ba wallahi da ba za a sake kuma gidan lafiya ba fa kala lahu sa'ad shi sa'ad shi yace ko fa kala lahu sa'ad warfa sautak eh yace menene wa rafa sautahu alai shi sa'ad ya daga muryansa akan abu jahal fa kala lahu sa'ad wa rafa sautahu alai shi sa'ad ya daga muryansa ina gaggaya abu jahal manganu kage zuciya nan kai kida birnin maka kai sahabai Allah ubangi rahamce su shi sa'ad bin ma'az shi kadai na baji makan fa ya shigo kuma manzala yana gidansa a can wanda ake ba da rakumi dare wanda ya kashe amma shi abu jahal ne fa amma sa da ya daga muryansa don mene zai gaya masa wannan zancen ike cewa ba za ku shirya ita ba za ta yi shiru ba duniyar nan fakala wa sa'ad wa rafa sautahu alai shi yace amma wallahi shi shi sa'ad yana ce da Abu amma wallahi la in mana'tani hada in ka hana ni yin tawafi la amna an la'amna anka la'amna ananka ko la'amna ananka ma huwa ashaddu alayka minhu la'amna annaka eh yake cewa ya ce amma wallahi la in mana'ta in ka hana ni hada yi wannan tsafi la amna ananka ma huwa ashaddu alayka minhu zan hana ka abin da yafi sharri fiye da wannan in baka ce ni ba shine tariqa ka ala madina hanyar da kake zuwa nema abinci ka zan hana ka shi da mutuwa saboda wucewa zuwa sham a can suke nema ya ce zan hana ka fiye da wannan ni ne kuma daga baya zan zo yi tawafi abinci shi ne gaba kafin ibada eh shi ne ke cewa la'amna ananka ma huwa ashaddu alayka minhu zan hana ka abin da fiye da wannan shine kaunun tawkid yace la'amna annanka nan nun tawkid na nan wurin ma huwa ashaddu alayka minhu shine baka sai wannan ba tarika ala madina tarika ka ila madina ko tarika ka ala madina hanyar da kake wucewa madina ka je ka san sham fakara lahu umayya shi ce da sa'ad la tarfa sautaka ya sa'ad ala abi hakam sa'idu ahal wadi yace kai ma'azkar ka daga sa'ad karka daga muryanka don aba hakan alkunya abu jahil ne aba hakan alkunyansa ne sai da shi shine shugaban mutane madina makka shine shugaban su karka daga murya in ba haka ba jama'a za su hada kai a kanka fakara sa shi sa'ad ya ce da'na an kai umayya ka kyale ni ma sai an gaya maku abin da ba ku taba ji ba فوالله لقد سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انهم قاتلوا ياتي كي اميه ناجي من زال تشي shi sun kashe jihar ba eh yace ka bar zance abu jihar kai da kake amini na naji man zan ce katalu ka za kashe ka ka ji magana ka ga ka je gidan gari mutane aminin kamar kana bashi bishara za ka kashe shi ba ta ba su mutuwan ba ruwa ne ba damu wannan zancen wai ana ba kwa gaba da mutuwa mu yanzu ma an ji sautin kannin gare shiga nan shi an tashi a tsaye ka sauka gidan mutum ka ci abinci a gonsa kawai tana fara da wani magana ka ce to kai na kafin aya kai manzan ya labari kai ba san jihar jahar ba don na abu jahar mutafaka alaihi ne ba magana to su Allah ya sa su umayya kuma sun sai manzo Allah gaskiya na hasada ne yake damu musu shabu ya dame shi she ce me she ya ce wai manzo Allah yake zai kashe ni bi makka shin makka za za kashe ni kala la adiri ya ce ni ba sani ba shi ne ce a kashe gane ne ah. fa a bi zalika umayya shi umayya ya rikice faza an shadidan rikicewa mai sabani me yasa yi wannan kawai daga manzala ya sai manzala ba zai kiriya ba sallallahu alaihi sallam in ya ce ayabuwa shayi daji wannan lokaci ce na musulunta ko a tura manzala ya suru amma tun da manzala ya fara shayi to falamma raja umayya ila ahli yanda umayya ya koma waje iyalinsa da abokinsa abokinsa ya gama tawafi kuma ya bashi bishara na mutuwa kala ya umma sufwan ya umma sufwan alam tari ma kala lisa sa'ad baki gan abin da sa ya gaya min yanzu ba ki gani cewa abin da sa ya gaya min yanzu kala ta ma kala ya ce miye ta ce miye ti da kai kala za'ama anna muhammad akhbarahu yita ina riyawa cewa muhammad ya gaya masu annahum qatili ya za su kashe ni papa ban gaya dame shi fakultu na naji lahobi makka shi na tambayi shi maka za kashe ni kala la adri ya ce shi bai sani ba fa umayyatu wallahi la akhruju min makka kuma ya ce ya daga yau ni da maka kuma shirin da Allah ya yi shirin shi annabi bai ci zai kashe ni maka ce ni da zai kashe ni maka ba amma na fita za a gama da shi ka gan gaskiya nan ya bayana sun sai manzo Allah ba ya faɗa bangare shi haka shi ne ba su ta ba to ana nan wallahi la akhruju min makka falamma kana yawmul badar ranan badar kuma yayi istanfar abu jahlin nas abu jari na tattara jama'a za a yake manzo Allah shi ke bin kwararo kwararo ki fita kala adriku iraku abu jahar abin da yake fara kina ku fita ku kama ayirin ku na ayirin nan ku yi gaggawa ku je ku samu ayirin ku Muhammad ya kwace ayirin na ku dukiyan ku baki daya Muhammad ya kwace shi abin da yake fara mutane makka kenan duk ka ƴan kasuwan ku da suka je Sham an ce Muhammad ya kwace su baki daya kamfen abu jihar kenan kala amma idza gala shece shece menene fakari ha umayya an ya yahruj umayya ya kifta ba tawa abu jihar iblis ba baki da shi zai same shi fakara ya aba sufan innaka matta yaraka nasu kad takhallafta wa anta sayyidul alwadi takhallafu ma yace wannan dukiyar da Muhammad ya sani shi a can kai kuma mun ce muftakaki kai shugaba ne fa an baka fita ba mutane ba za su sara kai kuma baka fita ba saboda me shi dai balam ya zalbihi abu jahal abu jahal ina nan ina cewa fita kamar iblis ina ta yaudaransa hatta kara amma idza agalabtani fa wallahi la ashriyanna ajwadan la ashriyanna ajwadan ba'ira bi makkah amma karin ya ni zan je siyo kumi babba wanda ya iya tafiya ya komi sun makara umayya ya umma sufiyan hazni ya tana damun kaya abinci tafiya zai yi fakarat lahu ya aba sufiyan wa kan nasita ma kara laka akuka ya tsaki ka manta abin da ka dan ya sirbu dan madina ka manta abin da ya gaya ma kara la yace ban manta ba to ma uridi an uja ajuza ma'ahu ila kariba ba na son wuce da su shi dan kadan saboda an masa ba zan wuce in je nisa ba fita da abu jihar zai kora ka zuwa can da niyansa zai raka su ne dan koma shi dawo falamma haraja umayya akhadha la yanzil manzila ila akala ba'irahu in ya sauka wurin sauka kowa ya sike rakumin sa sai dole nasa kar a yi farmaki na zai kawai haka ko ina an so kashe dole nasa ko ya take ra kuma na nasa a daure amma Abu Jahal na tura shi فلما فلم يزل بذلك حتى قاتله الله عز وجل في بدر sun kore su hasu da gazuwa ba ta su abu jihar da shi duk aka tattara su aka kishi manyan-manyan mahuzawan maka sun kai goma aka hada su da sauran tarkaci guda saba'in aka yanka su to abinda manzo Allah ya fara dole a yi shi wannan shine abin da Buhari ya ce wa zikru nabi sallallahu man yuktal bi badar ba shi kware kuwa farko ba isa annun bilal ana cewa wanda suka kashe shi bilal na ciki to na bata to kace shi ne dawa bla da wasu hada a a ai ba take ne wani na fatan ganewa to kuma zan la sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bushayin shi kuma ga abin da ya faru ka kagin gaskiya ke na girman kai ke da mutane girman kai ya dame shi an ji an kashe shi ya zama dan wuta halili na fiha mata eh wallahi shine tashin hankali ya zama dan wuta da Allah ubangiji ya sa ya gano ya musulunta ya dina wannan an tura shi Abuja ya tura shi aka kashe Abuja har aka kashe shi kuma aka so a cikin wuta ila yamar kiyama suna wutan kuma wani abu ba ta yago babu gazo ta badar irin kissan da ya zo a cikin Qur'ani da hadisi ya aka ya kai badar badar na manzala hijira shekara nawa kai badar yaya shika ta biyu an shiga shika ta biyu to ku ji buhari zai kawo maku kur'ani ne an san kur'ani ayoyin da aka yi amfani da su na yakin badar zai gaya maku yau kawalin lahi ta'ala ya ce faɗin madaukakin sarki wala kaji nasara lawa bi badar inda baka san badar ba shi na Allah yake cewa akika an taimake ku ubangin ku ya taimake ku da yakin badar wa antum azillatun alhali ku ba yawa na ku ba azilla nan ba wulakanci ba azilla bi na ku kaɗan ne ba ku kai karawa ba don ba inda a wata ba manzo Allah da sahabbai zilla azilla nan ana nufi ba ku da yawa dan karman jama'a ne wanda ba za a fuskanci waɗannan mayakan ba to Allah yana masa wannan manni yace da ba ku da yawa aka ba ku nasara a gazwatu badar daga na yake nuna maka tarihin badar musulmi suka ci nasara ku tuna wannan jumla cewa wa antum azilla wanda jumla haliya ce to shala yake da su fattakullah ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun don wannan tsoron Allah shi yasa za ku masa godiya Allah la'alla tashkurun don ku sama ku kasance la'allakum tashkurun domin tsoron Allah shi zai sa la'alla za ku gode masa nan gaba tsoron Allah yana gaba to godiya kuma yana gaba in kuna ji tsoron Allah to la'alla kun, la'alla ku da na tashkuru nan nan gaba za ku rinje gode masa wannan shine asalin aya shi ke cewa kuma izi taqulu lil mu'minina Allah yana ce da mumine, wannan lil mu'mina jar majrur muta'allika la taqul allan yakfiyakum shin ba zai isa maku ba wa rabbukum ubangijinku an yi middakum bi salata alafin minan mala'ikat munzalina in kana son karatun haka zaka an lam ya kifiyakum shin ba zai isar maku ba waye rabbukum ubangijinku mi zai isar maku an yi middakum imika maku ituro maku bi salasatin alafin minan mala'ikat munzalina zai soko kuma ku mala'iku dubu dubu uku manzali na za su sauka ne a halin kasancewa masu sauka ne a cikin sama na fata an gane bala in tasbiru man da wannan man bala farkaka ji ko ka saurara in tasbiru in kuka hankura wa tattaku kuka ji tsoronsa wa ya min faurihim hada in arna sun zo maku da hushinku ko sun zo maku da gaggawanku da wannan lokacin da suke ciki da tabbarfasawa to jawabi in shine ya ce yumdidukum rabbukum bi hamsata alaf Allah zai kara maku mazuwa dubu biyar ba dubu uku ba hmm. an samu dadi ina fata an gane yace bala'an shine jawabi zai tashi ba duk ku nake so to manta da wannan maka zo in tasbirin kun an kura kun saya yakin tattaku kuka ji tsoro Allah wa ya ku min fawrihim haza in arnan sun zo wannan lokacin ku fawri annan sa'at haza wannan halin da kuke cikin arnan sun zo fawri annan bi mana sa'atu haza wannan lokacin arnan sun zo maku da hushin da suke ji da jijin kai da suke ji to Allah yake ce yumdidukum rabbukum Allah in kun ji Allah shine farko in ku hankura wannan shine kayan da za ta bice to Allah ubangiji zai kara maku dubu biyar ma ba dubu uku ba amma abin da yasa Allah zai wannan shi ku hankura shi kun ji tsoron sa kafirai da kuma suka tafarfata maka da suka zo wannan lokacin faurikum bi na sa'at hada wannan lokacin da kuke ciki ku ne su sun kusa da ku su harka da ku to in sun zo wannan wurin lokacin da tafarfatan da da girman kan da suke yi to Allah ya ce in kun ji in kun ji tsoro Allah kuma kuwa hankura kun tsaya to ba dubu uku zan ba ku ba dubu biyar ma zan ba ku ko ba haka bane to in sharci ne jawab sharti shine yumdidukum sheke cewa malam gidanku ne jararin naku ne ike cewa to bi ala mina mala'ik musawwamina za zo da wani siffa wani sun ce rawani ne yadda ji da tabbatar musawwami kowane mala'ika ko alama a cikin sa wanda za a gano ba mala'ikan na masu rike masu rubuta mar abin nan aiki da kake ba waɗannan mala'iku za su zo musawwamina suna da alamomi a jikin su da za a gano su eh to amma mala'iku za su zo su yi yaki ne da mala'ika ɗaya zai yi wannan yaki amma me suka zo yi wa ma ja'alallahu ila bushra lakum Allah ya koro su don su ba ku bishara daga sauka haka su ba ku bishara ta za ku ci nasara amma ba wai yaki ba malaika dai zai yaki ya sha kuma arna eh bushra ne shi sa wani ajisai sun ce she malaiku sun zama kuma dan adam suka kara jama'a sun ke bisa ku kwanta da hankalin ku she kun ci nasara ila bushra lakum kuma Allah ya sauka da sun don bushra ko wal inna ko wal inna qulubukum don ikwanta muku da hankali shefe duk abin da aka faɗa dai ku tabbatar umma nasiru illa min indi aziz al ba wani nasara shi daga ubangiji da ya buwaya kuma haki shi ne kawai nasara gunsa yake ya ce wannan nasar daga Allah kuma a atarfa min allazina kafara don adasa wayansu wayansu shace da arna ku gama da su don addini ci gaba karfa anan bi mana shashe cikin jama'a arna don ku dasa su ku karkashe su aw yakbatu ko ku rushe su ku hazama su ko ku halaka da su fayan kalbu ha'ibina shi su koma suna daga cikin tatsewa abin da Allah ya shirya ma musulmi ke na fata ta kun gane Wani wai mala'ikun da zo tunda ba su iya yaƙi ba za a sarin da cewa ku a tare ku tare kansu daidai ga yin da Allah ya ce ila bushra ba malaika dai zai yaki ba shatar da hankali ba me a ba zancen malam da cewa wai hamas yi duka su malaika ana ganin wani bude ko abin da yake akwai da akwai lokacin da suke taimaka akwai lokacin kuma yawan su shine abin shi lokacin badar eh, lokacin uhud sadu kansa yace ya gana take kibiya ko ana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya yi ne amma malaika da Allah ya ce yaki ai an gama ko karbu rai bai ya yi shi ba zai kwakwace rai ta shi kyale Allah ba abin da ya yi to amma Allah ya yi wannan ne bushra lakum sai ku yi bushra ne Allah ya ce zai tura kaga yin sahabbai ba sai ne malaiku suke ba amma Allah ce zai so kuma su dubu biyar kaga nan gudu za su kwanta da hankali cewa auna daga Allah ne taimako da bushira lafi amma malaiku za su yi yaki ai malam duba sauda da wannan suka gama da su kuma wannan ma ƙari eh abinda ba hanga ba ba daga nan ya ai ne daban-daban Allah sa mu gashi to na'am eh tarfa na jama'a eh ma'ana su waɗannan kamar manyan ruwa gudu na addinin Allah kamar su sa Abuja a shi a nan tarfa ne na nufi dai shashi ai ba su kada ka gaje sau mutum saba'in tarfa ai ba ana nufi shashin cikin su za a halaka da shi wani bangare ciki ne tarfa a nan amma yi manyan maguza masu wuce goma ba sha sauran kuma mutum saba'in aka kashe mutum saba'in kuma ka kama a gaza ta badar kusan mutum ɗari da arba'in nan na aka rushe kafirci shi ake zai yoma furka wa kara alwashi alwashi shine sunansa ibn harb mutum mutum mutum mutum mutum habasha ne to qatal hamzatu shi ya kashe hamza shi shi wahshi kuma tu'aimatu ibn adi maula ne ku ja lafi ba aka ba za ku gane karatun ba in ku ce alwashi she ku ce maula tu'aimatu ibn adi ibn khiyar yawmal badar ma'ana ana sa ce da kai alwashi maula tu'aimatu ibn adi ibn khiyar shi ya kashe hamza yawmal badar shi na abin da ake sa ce da ku she kun gane karatun ba haka ba za kun gane ko me nake nufi ku gyala ku ce alwashi she ku zo ku bari katar hamza ku she ku ce maula shine wanda ya yanta tashi waye shugabansa tu'aimat ibn adi ibn khiyar katal hamza yawmal badr shine karatun haka yake ko ba gane ba shayi takbir wa ta'khir me yake ne eh, ina na yake bashir ina ki to me aka ce Allah so eh eh ina can gurinka ba gaiji ba na ku ba da shi akwai mana akwai yadda jumla yake ne ba za a gane ba shan shi ne kage وقال الوحشي eh shi kansa shi ke fada shi ya kashe hamza ranar badar shi ke cewa ina fata ku gane wakala alwashi ina fata kuna gane wannan shi ku sallaka ku ce tu'imatu ibn adi maula ne shi kun sa maula ibn khiyar maula ibn khiyar shine wahshi shine katal hamza shi ka koma can yawmal badar kun gane karatun shi ya kashe abin nan yawmal badar na fata an gane na yake kawo labarin ba mm. to ima ba mm. na fata an gane mm. shi arwa shi shi ce ibn harb babansa kenan shi ka jumla ne masu rawi sun jagwalgwale shi abinda ake kira cewa zaka ce alwashi maula tu'imat ibn adi qatal hamza yawm al shi ne karatun a ba musu yake ba wace hanya <laughs> ba haka ba ne ba haka yake nufi ba hmm. o oh, kana gan alwashi ne ke cewa katar hamza eh to ai baka sani ba shi a can naka ba daidai ba ne shi in ka lura naku na marfu'i she ce da kai katara hamzatu ta'imatu ibnu adi na fatan gane hamza shi ya kashe ta'ima inda naku marfu'a ne naku marfu'a ne ma'ana hamza shi ya kashe ta'imatu ibnu adi ibn khiyar yawmal badar na fata kun gane wannan na ku ake nan to shi ta'ima bai yana da maula ba shi shine wa alwashi shi washi kuma ya kashe hamza ranan uhud a ba yau ba ne shakil ake tafiya kai ka gane kafin washi labari ke bayar na ku bi bar marfu'i bane kai dan Allah dan Allah ka gane karatu washi ya rama abin da aka kashe shugabansa ne ka san maganganun tarihi ba ya keke ba na ku jumlan da ya mayar da hamza marfu'a hukuncin daban da wanda ya mayar da hamza mansuban ku gane karatu ana so a gaya maku ka a zo in ka ci alwashi ka ga jumla ce an gama me shehu kara alwashi washi na cewa katala hamzatu hamza ya zama menene fa'ili ta'imata maful bihi shi ta'imata na nace ku ja layi shine wanda ya mallaki wafi karatun ke ba wani labari shi ne wani na kasa gane wannan me yasa shi washi ya zai rama to alaka shi da ta'ima shi na ku ja layi ku ce ta imatu maula me alwashi don a samu alaka magana ma'anan shi hamza radiyallahu anhu da an hadu uhud she kashe maula washi shine wa sai imatu ibn adi she kashe shi wa albadar to zai zai gaya maka shi washi kuma shi da ya kashe hamza a wannan rana a wajen odu kenan ramuwan to wanda kashe wanda yayi amma ba wasiya bane daga ta imal ƴaƴan wasiyan ƴaƴan to imani suka ce da washin kaji kara ma abin da aka ma baba mu zan tsinta ka to kafin na gaba to ya zo a wajen hamzatu marfu'i kenan yau Allah na ba su gane ba kun kun ce kar a washi katala hamzatu sa'ima ta shine maf'ul shi ku jalla maula alwahshi shi kun sa wannan magana ce na to na fata kuna gane wannan hmm. wahashi ban san yadda suka sa sunansa aslan sunansa ba wahashi ban sunansa alhabashi ne kai yadda larabawa da sun tsane shi ya musulunta amana sa wa qawlu ta'ala wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum idan lokacin da aka fi zaje yaki dama manzo Allah ya tara al'umma ne ba su wuce mutum dari uku da goma sha hudu ba ba su fita da su yaki ba sun fita ne ayarin Qurayshawa sun je Dimash kasan Sham sun gama ciniki sun so arkama da dukiya kuma sun kwace dukiyan al'umma manzala masu hijira wani zai hijira ma ko naira daya ba za a riyal daya ma ba za a bari masa kuɗin su dinar an kwace su da ƴaƴan su haka wani zai to ko takalmin kafa ba shi da shi to shine manzala sallallahu alaihi wasallam ina sa a tare wannan ayirin a kwace abin da suka kwata kamar wajen Qur'an da Allah ya ce wala tumsiku bi isami kawafir a take duk arniyar da tana karkashin madina a sake ta ta koma su kuma ku rike sadakin da kuka ba da su su su ce su aure arna arnan su tura maku sadakin ku ko kuma su tura masu su je can a yi tabaduri to shi a nan wurin to shi ya zama ta'ifa biyu waɗannan ayiran wanda suka taho da ganima su ba da yawa to manzala sallallahu alaihi wasallam ya tara mutanen madina ne cewa a je a yaki abu sufyan shine rundunan ayran a kwakwace wannan dukiya da abu jihar kuma ya je can ya yi ihu cewa ku fito ku tare kayan ku to shi kuma suka fito mutane dubu ba hamsin a ciki suka ce shekaru annabi nuhu suka fita da suka zo to labarin duk ya zama shawa. to shi na Allah yake cewa wa iz ya'idukumullahu ihda fa'ifatain Allah da ya alkawari da ku ci nasara daya daga cikin su annaha lakum ɗaya daga cikin ta'ifa in ma ku samu na ganima ko wancan da za a yi gurguzu kuma daga karshe za ku ci nasara amma abinda kuke so ku wato wadduna anna gaira zati shaukati wanda ba kaya a ciki mai kaya mai barna mai wahala wanda za ku yi gumuzu shine na yakin kunu lakum ba shi kuke so ba kuna so wanda gani hani amari an ku wadancan ku ba ku so na wahala kuma Allah kuma shi ke so don shi ne yau aka je har an kusa haduwa sahabe ba san da shi za ba su da ba sani ba manzala ne ke jin labari saboda yana jawasi shi da shi na bakar ma sun je wani kawai suna jin labarin suka tsammaye eh, na waɗannan sun ce ai sun wuce tun jiya shi suka ce to ku kuma daga ina shi manzala ce mimma ya ce mimma fayin mimma shuka su kawai an wuce ma'anan mu daga mani ne dan adam <laughs> ai shi ba wasa ma ko da ƙarya ne mangaran ba wasa ma ko mu za manzala ya kan gaske yake ta tsohuwa ta gama sallanta manzan yana baki masa ta yaso eh, wa baya shiga aljanna ta je gida tana ta ihu duk sallan ta je wuta za ta da aka zo aka tafi manzan ya ce ai Allah ne ya faɗa kawai ba tira ba ba haka za ta shiga ba za ta shiga shi ta zo ta daina kuma tana farin ciki ko mizahin manzan shi ya faɗa shi a kan gaskiya sallallahu alaihi wasallam ana kohud kenan mu odun yanzu a cikin mu odun namu ciki yadda mutum zai ci ba ce komai ba mutuwa za a yi don ranakun kirgege ce a yaro ne mahadudan mu ka taba ganin laham da damu da muka ma eh, ina da kare karewa zai rashin lafiya ko na abu ko na abu zai buge ka ko me sai dai duk koma me ne in ma waje abu buge nono ke kaka tafi ko kuwa rashin lafiya same ka daidai ranakun suna nan mahaduda maza sa ka kasa birne ka kuma ka mutu yanzu nan inda safin kamar yanzu ya gan jikinka ba motsi kuma ya gangara shi kenan inda yanki ki kazini ki jiyar ka gaishe ka ga miki shi kenan kai ma da su da injini ya riga ta shi kenan gobe yanzu shi ka fara nauyi kayan ki kai fara lalacewa shi kenan samu shi kenan shi ne ban duk wanda aka binne shi kwana goma ka ka haka kabarin zaka yi mamaki a ba kowa ba wai su za su ma a ban kasa a cikin kabarin eh shi annabawa kuma akwai wanda su kuma irin wajen da aka birne su hmm. ina yin wurin domin akwai annabawa shi su daban ne manzo da shi ba da wannan shida hmm. annabawa kasa baya cinye abin nan su wannan muttafaka alaihi amma ai ka san wali a duniyan na bayan annabawa in ka fito da sai na ba karshe ka ce umar duk wali a ban kasa ne su ne gaba wata na na sa kara foundation na masallacin manzo Allah ana hakawa shi aka farki kabri shi duk majina hankalin kowa ya tashi aka gan kashin kafa a karshe ba nama kuma kashi kawai da kafa to majina hankalin ko ya tashi suna saman kafa manzo Allah ne duk majina ya rute shi wani sahabi ya zai ce na wannan na Umar ki manzo Allah yana saba a can kuma ya ma jikin manzo Allah zai kaba kashi na Umar hadisi na gaba da ku gani su ma kenan to saboda kai kai mu akwai wani kawai da muna yara ban taba sai musulmi sun taba zama wurin ba arna ne masu shan burkutu ranar kasuwan su ma burkutu ma ya shika amma da ana cici aka fito mutum ya kai shekara na da shekara dubu mai ka aka fito shi da gangan jikin sa haka yake haka wani wuni ne wata nan arnan kasan kasan sanyi na zaga da an tar da gawa ya yi yadda mutum wani kwana biyu ya rubai wani kuma sha biyu annabawa su ne first class wanda magana su so ba mu kiyas ba ne duk wanda aka same shi na kwance ka ce musulmi wata ran shi ka ka ka ka ka kasa faɗa wannan sha fitar musulmi ka ce wali daga baya kuma sha fitar wani arni ka ce wa shi dai wanda Allah ya kiyaye shi jikinsa shine annabawa kara abu abu abdullah shaukatu alhidda to yana daga cikin wannan wai su littattafai ba su kawo ba wannan nadir ne alhidda bi ma'ana ya ce shaukatun wanda sun tura gu daya kabilan sun haɗu gu daya jama'a sun haɗu gu da sun zama kungiya daya ana ce hidda eh shi na ne ke so ya gaya maka nan shaukat ma'ana rundunar sojojin da za su zo su kashe musulmi in an hada su ana ce fulanin kabilan fulani suna da hidda bi ma'ana suna tattaru gu daya shi zama kaifin da za su cuci al'umma حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن أكيل عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سميت كعب بن مالك رضي الله عنه ina daga cikin wani ba samu zuwa gazar tabuk ba wanda abun duniya tar masa hankali ya kula lam takhallaf an rasu sallallahu alaihi wasallam fi gazwati gazaha illa gazwati tabuk ya ce gazuwa ban taba saba ma manzo Allah ba duk yakin na tare shi shi gazuwa tabuki wanda shine karshen yakin manzo Allah wanda kuma munafikai sun yi takallufi shi kuma ya samu shiga cikin wanda aka daina masa mangana kwana hamsin aka cikar su kusa da iyalinsu don jan kunne gar anni takhallaftu an gazwat badar ya ce kafin baje je gadar ban je badar ba amma ban san tashi hankali kamar yadda na san tashi hankali shi zuwa wallam yu'atab ahadu takhallaf takhallafa anha ba zargi kowa ba wanda bai samu zuwa gazwat badar ba amma wanda bai tafi tabuk ba ya samu zargi sau tabuk shine yaki karshe manzo Allah watan watan rajab saura kwana tara eh wata tara zai bar duniya rajab shaban rabanan shawwal zulqida zulhijja muharram safar rabiul awwal manzo Allah bar duniya yake cewa ya ce saboda gazatu badar yuridu ira quraish shine tafsirin da yake gaya maku annaha lakum wa tuwadduna anna gaira zati shaukatin takunu lakum wa tuwadduna anna gaira zati shaukati takunu lakum na fatan gane shine yake cewa yace yuriduna ira quraish ana son ayrin qurayshawa ne hatta jama'a Allahu bainahu har Allah ya hada su wa baina aduwihim ala ghairi mi'at ba tare da an ta an yi wani alkawari ba na fata an gane wannan saboda muna da taro to sai nan gobe ci gaba da abin da zamu ko mu karasa ah? kan babi ne ko to abin da muka yi na daidai an lauban ji ba mu ladansa abin da muka yi na kurakura Allah ka yafe mana Allah ya ji kai yayin mu ka samu Allah ya ba mu zaman lafiya kuma mu da iyalan mu Allah ya kare mu addinin mu da imanin mu Allah ya samu bi manzan Allah ranar tashin kiyama sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masu shura su shigo wanda kuma ba a cin shura ma salam to karafiya Thank you.